haka nan masa na shari'a sai aka ji bani wani da ta kana limon ciro na lafa sau ta haka nan ba su ke yi ya da shari'a kuma da ta shi da hukun wani ci haka shari'a ba maƙiyin tsarin mafulanci wannan shi ne maƙiyin allah da ta ce ko da kai na wani shiga mafulanci ya yi hallaka da shi ake fara kai na wurin hajji yana sadaka yana ne amma in dai baya kan shari'ar Allah to wanda baki Allah ne ko kullu shara'a ne so ne abokan gaba wa qawluhu ash-shara'a ay yani al-bughd sune makiya wa minhu qawluhu ta'ala ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا من يجب المجرمون بل جاهلون بيتين جنة ما أنت مجيئة كيف تجاهلين بهذه الأوصاف هم أبعد الناس سنة من في كل مكان كان عن محبة الله لأن من كان بالله أجهل هو الدول عن الله من كذلك دعو كان منه أبعد في إخواني كان الله إذا كيف يجب من لا يعرف لماذا أي متين يقولون عند الخير هذا شيء مستحيل نحو عن تبلغ كفر شو قوله الشمعان يعني البغض ومنه قوله تعالى ولا يجرمنكم شمعان قوم هذا تيئية متعني توفيكم أن صدوكم ثم مكو عن المسجد الحرام أن تعتدوكم قلوا تيئية تيئيلوه ولذاك كان الجاهلون بذا ولذاك كان الجاهلون بذا وذا بضباءه حقا شنآن ولذاك سبب أن كان الجاهلون وإن الجاهلين بشريعة الجاهلين فقد جاهلت الله فقد الله بذا وذا أو مجد الله تبقى ذويت أنعام أبو كان لعبا قوله الجاهلون بزورة يعني الجاهلون بكتابه وإن كنت جاهل بكتابه الله والجاهلون به عز وجل وإن كنت جاهل في الله وحسانه هم الجثب حقا ذوي شرعا وحياتك بالحب في شيئين من يرزقهما يحيا مدى الأزمان في هذه الدنيا وفي أخرى يكون الحي ذا الرضوان والإحسان وحياة قلب العبد a rayuwar zuciyar bawa mutum na son zuciyarsa ta zama rayuwar zuciya ba ta zama rayuwar fi shai'ini sai ta da ilimi sai ta san iya sanin ka da Allah iya rayuwar zuciyar zuciyarsa kalbin abu fi yi man kuma wanda duk Allah ya azauta shi da wannan ne son Allah nan eh, mai shiga suna sanin Allah nan يحيى مدى الأزمان زي رأيو أو رأيوه iya zamani iya rayuwa zamani ku bai karuwa fi hadhihi dunya tsawon rayuwanka a wannan gidan na duniya wa fil ukhra haka da lahira yakunu al hayy yani yakunu al hayy zai zama rayuwa zargi da wani walke ita ne ma abokin cancantan kyautatawa amma kuma su wa'annan menene su ke zikirul ila wa kuku min a cin bihi wa huma qamun tanra'an zikirul ila ambaton Allah mun yi azzikuru aiki ya kasa shi magana da kura a ci ya kasa sa nan kuma ma shi ne ma sai a daidai wa kan buhu da su sai dai ina kuma ka mashi ba kuma ba ku ba ka ji aka tsaya ba kuma ka kun kuma ne a kan zama a taki daga da mun samu wa mun kafan ku an baton Allah alhamdulillah mun ga abin da mun gani amma kan daidai abin da baka sani amma taksiru a sunadari a sunadari da sunan mu sai dai ka je ka sa amsa da kanka mai dangane da ishiratu daidai ba tare da yin shirka da shi ba وهما ainihin wa'annan kwamfanci ana ana nuna shirka da Allah. يقول إذا رزق الإنسان هذين الأمرين in Allah ya ciyar da mutum ya ainihin wa'annan al'amura guda biyu fara hayyar fi duniya wa al'akari. Amma fi duniya fa hayatuhu tayyiba. A duniya a rayuwarsa za ta kasance da daɗa a ƙarfa. Wa amma al'akira amma a lahira fa haka yabo. An fi ta duniya kuma. Bi kaulihi ta'ala من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أين رأي وأنا ها ها ها ها ها ها ها ها أيوه ها ها ها ها ها ها ها ها أيوه muna son karatu mu dinga ɗauko na wannan littafi muna haɗa ki da wannan da na wannan littafi muna haɗa ki da wannan saboda karatun ka shiga juna ba ji da ba zan ba mu yi domin ji ba ya ta mu da fara ya wannan wannan wannan gundarin aya ta ido ra da ba ina na yi wa za ku yi ta aure wuri amma na ba ka ajiyar ka an man amila salihan wanda ya aikata a aiki na gari yadda Allah ya yi shekaru da Allah ya yadda annabi ya nuna min zakarin wa unfa au na miji ko mace babu bambanta wajen bautar Allah wa huwa mu'minun ina mai imani Allah ya ce fala na qayyannahu hayatan tayyiba za mu raya shi rayuwa da tsara يعني في الدنيا ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون المفاكر كان هذا ده مصر نعم، كان أول من كعيد الحوار هذا أنا كان يعيش ذكر الله وحب الله به in mutum ya tsiye ambaton Allah ya yi shi irin yadda ya so da wajen wajen gudanar wani yawon a lalata لهم ومنها أكل أن يكون لها غرام فأكد في أول ما أرد أن أكل فأنا لكن الله هو يوم دباع صلاة بوانه بلد أيوة نجد أنك إذا دوبا فدني هل شيء لك مويانا جاني جيلة أجلنك ويجي يا قطوة ونوري فأنا جيلة شيء فأنا saboda haka nan to ka gani zikirin layi amma gunguhu ta gungume kirji da shi ba ka so an bai wannan kafi ya kamata ya zama ya shiga ya shiga ya tattabu kasance wannan rayu ike zai rayu ta duniya mai kyau ta lahira kuma ga tsarin zasu zama mai kyau ya anu fil akhira al'awwal zikirul ilahi yana da nau'i nau'i nau'i nau'i wajen goma in ya yi kuskure ya daɗa ko ya tsara yana da hujja ya ce wajen wasani hibbuhu na biyu son Allah fa kullama adama al-insanu zikra rabbihi duk lokacin da dan adam ya dawo mata da zikra rabbihi yadda da kalbu hayata ya ga yi أو شو كفاءة ولا ولا ولا أبدا بيوجد الخلق gado computer ina ganin nan akwai ra'u ni bala'i ne min bala'i ba zai na dubu ba amma ba zai da dukkan zakira da zai ke saba albuku zakira rabbuhu ke dada albuhu hayata wa kullama ahabba Allah a duk lokacin da mutum ya so Allah ya dada albuhu hayata yanzu ka je ka dubu su bacci kake yi kan ai zai ai ɗan da kai da haka ne kuka wa kai kuka na rabu da shi ai kan ka bari da shi ba sai an rabu da shi وكل ما أعطى الله وزاد وزاد قلبه حياة duk lokacin da son Allah yake shiga cikin zuciyar mutum, to zuciyar suna daɗa rayuwa, tana daɗa labarbaikuwa, ba ta kai haka ba Ƙarshen ka'idin za su kai matsayin ka su ka Allah ka mutu. Na ma fada aiki da nisa, zuka sun muna da sauri. Nan gare ishirashin bishiri, وهما سيح الذكر والمهمبة فممتنعان masu hana wanda ke kan min sahibi ta akwai da kan kan kina ta ta'iru masa sokin tsawarani min sahibi ta akwai da kan kan kina ta ne kwa mun kan yi a nufin kula ambaton Allah haramtattu ne daga mai zaɓe ne duk mai kore suna ya Allah mai kore sifofin Allah irin jamawa motar zinawa asha'ira ba za su iya samun kan Allah ba shi ne na sahibi sa'ili hakan kyamfina isra'ili ba an ce mamta ne an ba ne ba kyamfina isra'ili na zaɓe kamar kafawan jirgin jirgi tsuntsun da aka yanke wa fuka-fukai ne tsuntsaye ne ka wasu tsuntsun fuka-fukai wanda da su ake tashi in ka yanke su sai zai ta tsaya ne zai tafi fuka-fukai wa kasa a yi ta yaran suka kama irin sarfa suka yanke yanke sai su jina ciwon shari'a amma ma suka tsara sai ka ne yi ne eh? to yawwa yawwa ƙasar makasofi min kiran da ƙasa duk wanda mu'aqqili bai iya samun Allah bai iya samun san Allah na hakika in an ba san kace ba law annaka qadatta jama'i ayyi sa'iri da za ka yanke da hukumar ko ko ya yi kullu mala la yumkinu idan أهل التعطيل بيوا ما تقول سونا إن الله ما تقول سكوكين الله سونا إن سوك بام سوك الله الله سكوكين سوك بام سوك الله الله سوك جيكا كجي تاتي جيكا كجي الله الله لا يمكن أن تمتلئ قلوبهم حبا لله بيوا سوك صفا سوك الله ولا يمكن أن تصلح جاء ألسنتهم ذكر الدين an hana son su ba za su iya furta shi ba ani ma damu mu'aqilina man yakra'u an-nususa allati fiha al-ithbat mai karanta nasi cikin su akwai tabbatarwa wa huwa la yuthbituha bai tabbatar da su ita ta koma horofa al-mawaqi kasu zama horofa ne akan da kan da na ga bashi maka ya yi daɗi da yawa ba a jawa a gashi ya yi Gracias. Hmm.